بسم الله الرحمن الرحيم زامي مجلسينا شابير أتشن للتاف أهمية الوقت في حياة الطالب المسلم أنا من بياني أكن الوقت وحياة الطالب في العبادة يا يكما تطالب إلمي يتعار لوك تنسى abin da ya shafi bautar da yake ma Allah subhanahu wa ta'ala tun daga azumin sa na nafila da kuma ibadarsa ta sallah da zai rika yi nafilfili na yini da kuma nafilfili na dare sai muka ce wa tahsulu hadhihi almutatallabatu bi fi'li hadhihi an-niqat wannan atiyati waɗannan ababen da ake neman a tabbatar da su waɗanda aka ambace su a baya to za su samu ne ta hanyar aikata waɗannan abubuwan da za a ambace su a waɗannan ɗigo-ɗigo ɗin. Ɗigo na farko, Rabtu ربط أوقات الدراسة في المدرسة وأعمال المنزل وشؤون الإبادة ربط أوقات الدراسة ɗaure lokutan mutum da yake amfani da su fil madrasa a makaranta ɗalibi yana zuwa makaranta a ɗauka daga sakandare wannan littafin ana magana misali daga 'yan sakandare ne zuwa waɗanda suke jami'a can to sai mutum ya kasa awa nawa yake in ya tafi makaranta shine wannan awqatud dirasa fil madrasa wa a'malil manzil sannan in ya dawo gida waɗanne irin ayyuka zai yi wa shu'unil ibadati da kuma lamuransa na ibada ya tsara wannan ana tashin su makaranta karfe kaza misali a ce ɗaya saura kwata to ya kinta ta wani masallaci ne zai samu salatul jama'a salatin jama'a ba za ta kubuce masa ba daga tashi makaranta baya cikin hikima ya san ba zai samu salatin jama'a ba in ya zo unguwarsu alhali akwai masallaci ko a makarantar ko a masallaci a hanya sai ya ce ai shi ba zai salla a wani waje ba sai ya zo masallacin sa haramin makka ko ba haka wasu suke yi ba sai ce sai ya je masallacin layin su sannan zai salla kuma kila in ya je masallacin layin su kila ya samu raka'a daya sauran kau'i kuma sun kubuce masa to baya cikin hikima ya tsaya in akwai masallaci a makarantar ya sallah a makarantar tsaf ya gama sallar sa sannan ya tafi sannan in ya dawo gida ya tsara yadda kafin ya fara lamurran gida kuma zai yi nafila da ake yi sunna ba'adiyya ta azhar yayi ta shine wannan rabtu awqati dirasati fil madrasati wa amalil manzili wa shu'unil ibada mutum ya tsara su idan bodin yake yi makarantar kwana yake a jami'a yana da hostel a hostel yake kwana to ya tsara wannan ya tsara dugo na biyu i'ta'u kullum min ha waqatan munasiban lahu a ba kowanne daga cikin waɗannan uku الدراسة في المدرسة أعمال المنزل shu'unul ibada a ba kowanne lokacin da ya cancanta da shi a ɗiban masa lokacinsa wanda ya cancanta da shi a ɗiban ma aikin gida lokacinsa a ɗiban ma lokutan ibada farillai da na filfili lokacinsu sannan kuma dama an san awannin da ake yi a makaranta ɗugo na uku Adamu, عدم galibi ma لا يفيد دنيويا أو أخرويا kada a shagalta da abin da ba zai fa'idantar ba a rayuwar duniya ko a rayuwar lahira kal munaqashatil jadaliyyati Kamar tattaunawa ta musu da yau ita ce take cinye mana mafi yawancin mutane lokaci ko tattaunawa ta addini wadda ba za ta fa'idantar ba a dauko wata mas'ala ai ta musu a kanta wadda ƙarshe kawai abin da za ta haifar shine za ta haifar da gaba da jin haushin juna kuma ba za a samu ittifaki ba ba wanda zai zai sauka daga ra'ayin shi ya dawo kan ra'ayin wani to yin wannan tattaunawa ba ta da amfani cinye lokaci take al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi a cikin sayyid al-khatib yi magana kan in waɗannan a wurare da yawa a ciki irin tattaunawa nan da ake hatta ɗalibai da malamai akwai tattaunawa da wasu ɗalibai suke cinye ma malamai lokaci ɗalibi ya zo ba abin da zai yi da malami kawai a ta fira shi kuma ya biye masa a zo a sa takalmi a kofar gida a zauna kawai a ta surutu sai a ci awa uku ana fira kowa ya tashi ya je da sun tashi sun tafi in malamin rubutu yake sai ya rubuta wani abu mai yawa in nazari zai yi nazari da yawa shi ma ɗalibin yana da muraja'ar da zai yi mun gane wal gibati da kuma giba da ake yi wannan giba din ya kamata ya zama giba ne wal gibati kawai ya zama mufradi da gulma wa ghairiha hada makamantan su ba haka ake ba a ci naman wancan a soki wancan a faɗin laifin wancan shikenan lokaci ya tafi a banza at-tadhakkuru bi wajibika nahwa dinik kullun ya zama mutum yana tunanin ya tuna abin zai zama abin yake na tilas a kansa na wanda zai ma addininsa shine ai wani malami dan Saudi Arabia da ya rubuta littafin sai ya sa masa suna ma za qaddamta lidinillah ni ko cewa ne ma za tuqaddimu lidinillah a sa shi mudari'i mustamirri mujaddidi mutajaddidi yati fiye da kace ma za qaddamta lidinillah ma za tuqaddimu lidinillah ya zama hadiri kuma da mustaqbali me za kai ma addini me kace ma addini addini yana da bangare a rayuwarka masallacin layin ko gudunmuwa kake shi? ko kai ba ladan ba ne, ko kai ba liman ba ne. wace gudunmuwa kake ba masallacin layin ku masallacin unguwarku ma za tuqaddimu lidinillah marayun layin ku guda nawa ka taba sanya ma wani sanyi a cikin ransa wace gudunmuwa kake da ta kwamitin marayu da ake da su yanzu duk masallaci na ahlus sunna alhamdulillah muna da muna da kwamitin marayu to wace gudunmuwa kake badawa ka taba zuwa wani lokaci kana da dan Ka kace a baka wani dalibi zaka biya mai islamiya na wannan wata nawa ne kudin watan shi sai ka ce ai 200 ne sai kace to ka biya masa wannan kudin watan ga 200 a biya ma dalibi dai maraya da ma za ku kaddimu lidinillah to tuno wannan yana cikin tsari a matsayinka na dalibi a game da ibadarka tsara lokacinka wa ummatika sannan me kake ma al'ummarka ku me ake yi wata gudunmuwa kake badawa a layinku yanzu wani ustaz ne kawai shi kenan sai zo ya wuce ba zai ga ana yin wani abu a arziki a unguwarsu ya taimaka ba ana aikin gaya kawai sai ya wuce kamar jaba kawai haka da kan wani dum dum dum shi kenan ya wuce ko sannu ma ba zai ce ma masu aikin ba saboda tsabagen wawanci da rashin wayewa a rayuwa da rashin sanin me ake ce ma addini to kago ummatika kenan wa nafsika sannan kuma tunanin me kai kake kake makanka rashin tunanin me kake makanka shi kanshi musiba ne dugo na biyar at-tadhakkur bil akhirati kullun ka zama in kana san lokacin ka ya tsaru na ka, to ka rika tuna lahira wa anna al hayata ad-dunya faniyatun kuma lalle rayuwar duniya za ta kare ko za ta dawama a ɗugo na shida a ta zakuru bi ahmiyyatil waqti wa khasa'isihi thalathatil anifatid dhikr sannan tuna tuna muhimmancin lokaci da kuma abubuwan da yake banta da su din nan waɗanda aka riga aka ambace su a baya فإذا حصل الطالب فإذا حصل الطالب على تطبيق هذه الاقتراحات idan ɗalibi ya samu damar tabbatar da waɗannan shawarwarin da aka bashi fa innahu la shakka yakunu munshirihal qalbi babu shakka kullun zai tashi zuciyar shi kirjinsa a cikin yalwa zai ji kaman an wanke masa zuciyarsa farihan kuma zai zama cikin farin ciki najihan zai zama mai cin nasara fi dirasatihi a cikin neman iliminsa wa shu'unihi ibadiyyati da kuma lamuransa na ibada ka zama kana da wannan kana da wannan tsarin ba za ka yi da wani ya zo ya kashe maka lokaci ba kawai a abin da za ku zo ku bata ma junan ku rai ku haifar da kunci a cikin ranku wannan shine abin da magabatan mu suke lokutan su ke musu ke musu akwai babban malami al-Imam Amir ibn Abd Qais wani mutum ya ce masa ya Amir kallimni sai ce amsiki shamsa yace ba ka mun magana kullum sai in tama magana ba za ka tsaya mai fira ba yace to ka rike min rana kar ta ci gaba da tafiya ko sakon ya karu domin in na tsaya zan yi fira da kai za ka cinye min lokaci na ne saboda ka amsiki shamsa ka rike min rana ka rike rana kar ta wuce ta tsaya yadda take cak ka gani saniyan na biyu alwaqtu wa hayatu at-talibi fi al-madrasati lokaci da kuma rayuwar ɗalibi a makaranta ya ya kamata ɗalibi ya rayu a makaranta wa hayatu ɗalibi fil madrasati kaga rayuwar ɗalibi a makaranta wa fi wasti ijra'i dirasati wal hisas al yawmiyati da kuma tsakiyar yadda ake gudanar da darussa da kuma lokutan kowane darasi na yau da gobe takhtalifu an hayati fil manzili wannan ya saba ma rayuwar da yake yi a gida li'annahu fil fasli tahta sultati al-mudarrisi domin a ajiye yayi kana karkashin malami ne fala dakhla lahu bi tanzim al-waqt ba ba ka da abin da iya cewa game da tsara lokaci wa amal ad-dirasat al-fasliyati da kuma tsara lokutan shiga aji ba ka shi ba kai kake tsara ba shi kanshi malamin ai ai ba shi ake ko wa inda ma na akhudhu ma wudina ne ba shi ake yi kawai fitan masa da timetable ake a ce ga abin da zai shikenan kuma dole yi to amma wa ma'ajalika amma duk da haka qad jadu hisasun farighatu ai ana samun firi ana samun hisas da babu a tsakanin wani darasi da wani darasi sai kaga babu darasi sai kaga ba abin da aka ce ayi a wajen an baka ne ka dan huta tun daga secondary ana samun wannan har a higher institutions akwai su Fafiha ya yastati'u at-talib muslim to a wannan ne dalibi musulmi zai iya an da fursatan li taqdimi ba'd al-wajibat hifzan waqtihi sai ya tsara ma kansa daidai wannan lokacin sai ya tsara ma kansa wani abu da ya dora ma kansa na tilas saboda tsara lokacinsa zan buga muku misali lokacin muna haya islamic idan aka ce babu darasi kaza akwai abin da ake ce mishi free period alhissatul fariga har ma sai a leko sai a ce ma za inda kuma da an sai mu ce nahnu fil faraq ana cewa faraq ko a ce hissa fariga to a wannan hissa fariga din mu ko muna da jadwalul musa'ada duk darasi to akwai mal akwai dalibi cikin dalibai za a duba waye ya hazaka a cikin wannan yake da hazaka a cikin wannan madda shikenan sai a ce kai ne za ka mana darasi kaza shi ke so kowane darasi akwai ɗalibi malami ɗalibi da zai miƙe gaban ɗalibai musu darasi sannan idan aka tafi break duk ɗalibai masu hankali ba su fita break za ka ga an zo akwai halakat za akwai ɗalibai masu hazaƙa wanda suka wuce kamar yan aji shida da yan aji biyar za ka sami suna da halakar da suke zuwa wanne ya zo da nahawu a masa wanne ya zo da balaga a masa wanne ya zo da arus a masa wanne ya zo da kaza duk darussa da ake yi dai za ka ga an zo ana yi to shi yasa sai ka lokaci ya tafi ba tare da an ɓata lokaci ba lokacin ya albarka kafin mutum ya fita makaranta ya sami ilmoma masu yawa wanda ba a aji malamai suka karantar da shi ba in uwan shi ɗalibai suka masa sannan wasu a daidai wannan lokacin zaka ga an fita break to su kuma lokacin za su je alarmomi ne suna hadda a lokacin to lokacin mutum zai je ka shi yana ta tilawarsa minti talatin zuwa talatin da biyar sai ka ga yayi izifi kaza shi muraja izifofa da yawa a wannan lokacin izifi ɗaya ne ko izifi ɗaya da rabi ko izifi biyu ya danganta da yanayin yadda yake karatun shi shi shi to sai ka ga lokuta sun zama an raya su ba a kashe su ba wannan yana da kyau wa khawfan min idaatihi sudan wa hamlan kuma saboda tsoron kada mutum ya ɓata lokacinsa sudan karazibe wa hamlan kuma ya bashi kawai tafi a banza lokacin shi ya tafi a banza ba tare da ya ci gajiyarsa ba ɗalibi mai wayo baya bari lokacinsa ya tafi الشيخ عبد Abdulaziz bin عبد bin بن rahmatullahi رحمة الله عليه ɗaya daga cikin malaman da suka yi rubutu akan ulubul himma ya kawo a cikin littafinsa cewa lokacin ashik abdulaziz idan na gani yana matashi suka taso daga garinsu su za su tafi wani gari neman ilimi sai aka tsuge da ruwa dama su bangaren sa yana ruwa domin suna bangaren na najd ne a Saudi Arabia ana musu ruwa ba ba wajen Makka suke ba da Madina inda ba a ruwa bilad Hijaz su suna na najd ne wajajen Riyadh su ana musu ruwa to shikenan sai sai sai sai kai aka tsuge da ruwan sama kuma ga dare yayi suka yi sa'a kusa da wata dattijuwa suke suka shiga bukkarta ita kuma ta tura wuta tana jin dimi shikenan aka zauna suka ga ruwan nan ba na ƙara bane aka yi minti kaza sai ce ya zaya mu zauna haka nan muna muna muna muna yace kowa ga wuta nan da haske a fito da littafi aka ce kafin su tafi su bar wannan bukkata da sai da suka yi muraji a wajen littafai wajen guda saboda cin gajiyar lokaci da kuma ulul himma da suke da shi to sabanin mu yau shi yasa zaka ga sun bambanta da mu fa yastakhdimuha fi almunaqashat alilmiyyah bayna zumala'ihi to dalibi ne wa yau ya ci gajiyar waɗannan lokutan da aka ce ba malami a aji ko kuma lokutan da aka ware aka ce na shakatawa ne da hutawa wajen tattaunawa da shi da ɗalibansa tattaunawa ta ilimi a wisti biyanin min ɗalibin akhara ko kuma ya nemi ƙarin bayani daga wani ɗalibi na daban aumin min mudarrisin ko kuma ya tafi wajen wani malami wanda yake a shekul albani rahmatullahi alaihi lokacin yana yana yana jami'ar islamiyya shi yasa yace shekaru biyun nan da yayi a jami'ar islamiyya yace suna cin salawat nasa na rayuwa masu shekaru na albarka a cikin rayuwarsa domin a lokacin ya yada sunnan manzo Allah sama ya fitar da dalibai masu yawa zakakurai dan aka faɗa maka sunansu a yau kai ka san an san ka an yi aiki an yi jini to ana ba da labari cewa a lokacin yana jami'ar islamiyya shi bai da hutu shi yasa daga gidansa ma zuwa in aka tashi to mota shi cika take tabbai fa abu ke ke ɗiban ɗalibai sannan ana ce maka ana hutu ana ana ana an fita break haka ana dan hutawa to shi dama zuwa yake yi ya zauna a farfajiyar makaranta a rairayi to nan da nan zaka ga dalibai sun zagaye shi wani ya zo ya tambaya kan takharijin wani hadisi wani ya tambaya kan wani rawi wani ya tambaya kan wani istinbadi a cikin fikihun hadisi haka yake an ba da labari ba malamin da ya shiga zuciyar ɗalibai a wannan lokacin kuma ya zama ya saki jikinsa da su kamar malam albani rahmatullahi alaihi to kaga wannan kenan to cin gajiyar lokaci ne ya kawo wannan aw yamilu nahwa al-maktabati al-madrasiyya ko kuma dalibi idan makarantar in kanat kun gani ko littafin Najeriya ne wannan ai in kanat a kun gane dalilin in kanat din nan da daga kasashen waje wannan littafin ya zo ba za a ce in ba to na Najeriya ne eh so da in kanat din a makarantar suna da ɗakin karatu na makaranta to mutum ya tafi ɗakin karatun makaranta ya je ya karatu yanzu an gina ma ɗakin karatun ba littafin babu hatta jami'o'i suna da talauci akwai jami'ar da aka bar labari ba zan faɗi sunanta ba aka ce an taɓa ba ta kyautar littafai daga Amerika. Da aka zo ana duba littafan nan sai aka ga shekaru arba'in Amerika sun gama amfani da littafan. Shi aka kakkaɓo su aka ba wannan jami'a kyauta ana ta ɗaukan hoto ta samu kyaututtukan littafai da kilo kaza daga Amerika. An gama amfani da littafan a Amerika sun zama sun zama outdated sun zama mansuhai mu kuma yanzu ne suke suke muhukamai a cikin mu. muhkami abin da ake aiki da shi nassin da ake hakuwa ko ba haka bane usulul fiqhin ku to suna su mansuhi ne mu kuma nan yanzu ne muhkami kun gani sadaka akwai aiki a gaban mu liqira'atil majallat ka je ma ka karanta majalla majalla ta labarai suhufi ko ka dauki ma jarida ka karanta sune suhuf jam'u sahifa ka dauki newspaper ka karanta ka san me ake ciki a duniya wal mawsu'at ilmiya ko kuma ka je ka duba encyclopedias ka dauki wani abu da kake son kai ka san shi na duniya encyclopedia Aisha kundum kenan ko jakan magorin ilimi kenan komai akwai eh encyclopedia shi yasa encyclopedia take ci gaba yanzu ta computer ko ai kullun karuwa take ko mm encyclopedia 2000 kaza 2000 kaza 2000 kaza in kai kana aiki da 2014 ne kai 2016 ko yanzu kila ma 2018 wata ta fito ko ko ina masu leke-leke a kwamfuta ta fito ko ko bata fito ba masu nan su 'yan kaka su ne ke nufi yayi shi wikipedia ai da sunayen kwalfidiyas ai da ake da su ana ce musu da'iratul ma'arif ana ce musu kuma al duk da Sheikh Bakar rahmatullahi alaihi yana a cikin littafin sa al lafziya ya kawo wani bincike akan wannan sunan na al-mawsu'a yace ba yi da wazani a larabci yace ya kasan a Sheikh Bakar rahmatullahi alaihi malami ne mudakkiki Ina cin ahalin raqa'iq wad daqa'iq wal haqa'iq to yace ya gano ya binciko wannan kalmar ta mauzu'a asali wani ne ya kwafo ta mawdu'a ake so a rubuta al-mawdu'a al-mawdu'atu al-ilmiyatu shikenan kawai sai dai sa ta da sinin shikenan daga nan kuma su kuma nuqalu sai suka yi ta naqulu na da nusahu aka yi ta dibowa kawai shikenan sai aka ce mausu'a. sai ta yada a bakin mutane Ashek Bakar yana koyar da mu wata tarbiyya duk kalmar larabcin da zaka amfani da ita sai ka san asalinta shi yasa yake da inkari a game da wasu kalmomi da yawa da ake amfani da su a yau kai kana ganin ka iya larabcin zamani musamman irin larabcin boko larabcin jami'a turanci turanci larabci larabci faransanci faransanci larabci larabci to a shek bakar yakan yi fada yayi yana fadi yana fada da irin wannan musamman mutum ya karanta littafin sa mu'jamul manahil al manahil lazziyah mu'jamul manahiz manahil lafziyya da kuma littafin tagribul alqabil ilmiya. eh tagribul alqabil ilmiyya to su ne wannan almawsuat mu dai mun bi mu ma mun bi shi yasa muka kawo almawsuat ka je ka karanta eh su ne dai encyclopedia kuma su ne da'iratul ma'arif akwai da'iratul ma'arif al-islamiyya da Oriental suka rubuta mustashriqai ne suka rubuta sun shigar da abin da suka ga dama a ciki akwai da'iratul ma'arif da munirul ba'labaki yayi al-mawrid fi da'iratul ma'arif al-islamiyya al-arabiyya to sai yana da kyau aw al-kashf an ba'd al-kalimat ko kuma kawai ma ka je kawai ka dauki wasu kalmomi ka dauki dictionary littafan da aka rubuta kamusai wanda suke fassara kalmomi kai ka dauki kalmomi ka nan fassara su da yadda ake amfani da su da yadda ake gina jami'in su na taɓa ba wasu ina ba ku shara da yawa na ce a matsayinka na ɗalibi kullum ka sa kanka ka'ida kullum za ka bincika kalma ɗaya sabuwa wadda ba ka santa ba da a wata ɗaya za ka samu kalmomi talatin a shekara kana da kalmomi ɗari uku da sittin kalmomi ɗari uku da sittin ai kama za ka iya kamus ɗinka kenan kalmomi 360 ka haddace su ka san su ka san yadda ake amfani da su in baitin waka ne kullum ka ɗau baiti ɗaya ka sa ma kanka sharaɗi za ka haddace baiti ɗaya kun san akwai wanda ya haddace ƙur'ani kullum aya ɗaya ke aya ɗaya ya sa ma kansa sharaɗi akwai mutanen da ya kamata ku mu'asiranku ya kamata ku riƙa sanin su ana ba da labari a shek mahir al-mu'aiqili mahir al-mu'aiqili wannan mai in cikin limaman ka'aba shine asgharuhum ko kusan shine mafi kankantar su domin har yanzu bai shekara 40 ba lokacin da yazo lokacin da aka nada shi liman shari'a yake karantawa daga digirin sa ne fa zuwa fa ake cewa daga digirinsa zuwa zuwa masas ɗinsa ya haddace Qur'ani yana dirasa ta shari'a a jami'atu ummul qura wannan yasa shi yace ya zai a zo ana kafa hujja da aya shi ba zai iya kawowa ba sai a zo ana kafa hujja da aya shi a aji shi sai ya ji tana mishi rauni ba zai iya jawo ta ba yace to sai ya haddace Qur'anin nan shikenan yaje ya hadda nan fa yana imaman min a'immatul haramil makki ku duba ulul himma sannan mutane nawa ne ka san su a jami'a suka fara hadda alqur'ani daga jami'a ya baro garin su yazo sai ya zo garin ku a garin ma a wajen malamin garin ku kila ga gidan ku ga gidan malamin sai ya zo ya rika zuwa hadda ya haddace alqur'ani ni nan akwai aboki na yanzu magistrate ne chief magistrate ne yayi jarabawa ma ta ya zama high court judge ya ci amma dai ba bai san kowa ba ne, shi yasa bai zama ba amma ya ci to annan garin ya hadda alqur'ani sai da ya samu wajen daga shiga shi a biyu faculty of law direct entry ya shiga ni na riga shi da shekara daya muka da shi a aji biyu to sai da ya izifi fiye da ashirin kafin ya bar nan garin izifi fiye da ashirin duk da rikita rikitar da ake shiga ta jami'a kuma mayan karatu ne amma mujibi yadda muke rayuwa malamin ka a garin ku yake a kusa da gidanku ma yana kallon ka sai wasu su rika zuwa daga nesa sai rigan suna zuwa karatu wajen shi kai kuma ga kana kaga mutum ya tsine makan shi ke ko ya makan shi baki fil ka duba mu'jam in an ce mu'jam shine dishinari wal da kuma qamusai asalin qamus na sha faɗa mana lafazin al ana nufin albahar ne alƙamus albahar al shine al al teku kenan to farkon wanda ya fara kiran sunan um, dictionary larabci da alƙamus shine al imam al abadi ya kira shi da al muhit albahrul muhitu eh? ba ana ce teku almuhit ba akwai almuhit alhindi akwai almuhit alatlasi atlantic ocean kenan ocean shine almuhitu indian ocean me bambanci tsakanin ocean da sea ba wanda zai ba da amsa akwai bambanci tsakanin oshin da si malfaku bai na huma malfaku bai na oshin wasi almuhit wal suna da bambanci ku je ku duba to ka duba kamus ka rika ɗauka kalma kana sanin ma'anarta kana haddace ta allati la takadu tujadu allati la tukadu tujadu illa fil fil maktabat al madrasiyah amma irin waɗanda ba za a same su ba sai a manya manyan libraries sai ka tafi yanzu misali ai kila ɗalibin ilimi ba zai iya siyan manya-manyan ma'ajin da ake da su ba kaman abin nan abin nan mu'jamu maqayisil lugha na ibn faris kage yana da yawa kaman duk da an dunkule shi yanzu a wadda rubutu yan kanana kanana sannan irin su lisanul arab kage ba kowa zai iya siya ba mujalladi goma duk kuma dishinari ne na larabci kaman irin su abin nan eh, abin nan tahzibu tahzibul lugha na al-azhari kaga duk suna da girma wani kila sai ka same shi babban malami ne ma amma kila kamus ɗinsa bai wuce al-mu'jamul wasidu ba na zamani in yayi kokari ya hada da muhtar sihahi kila muhtar sihahi yake da shi daga baya kuma sai ya samu al-mu'jamul wasid ya siya to in waɗannan manya manyan da za ta kallu yawo da kai a cikin kalma kalma ɗaya ibnu manzur rahmatullahi alayhi a lisanul arab sai yawo da kai iya mata shafi uku duk kalma ɗaya ke fassara maka so ake ka sha ka ƙoshi so ake ka san lugar da larabcin sosai ka sani to ɗalibi ya makan shi wannan kun wannan duk sai mu shi ne ake magana cin gajiyar lokaci to nan a makaranta kake an fita break kai kawai ka haƙura da break ɗin ka sai ka tafi ma wasu suna shagali kai kuma sai ka tafi kawai ka je kai karatun ka nan gaba za a tantance waye ya fi a cikin kai da wanda suka tsaya shan rake da cinwara da kai kuma ka tafi kana duba littafin ka a library to Allah shi taimake mu da masu tsayawa su ci guguru da da da da ko da biskit Allah shi ya tattara sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله